zan yi waka a wata sunan wakar wata mm, wata tana kallon ka wata din ko oh, ya eh wata kaman dai ina nuna mata cewa a ni ita nake son na aura ba mm. wata ba wow ni ita kawai ni idan na same ta shikenan mm. ita kawai nake son ni kana jin wani abu na menji by the power virtual upon me anan gidan na baka baban soyayya daga yau na dora <laughs> <laughs> idan ka shirya ga kaga masu kallon to shige a shirye nake ki buɗe zuciyarki in dararo na ƙaunarki na saba da ki 'yan mata talatuwa gana ki wanda bai sanya barki ba wacce tafi ki cikin mata ni dai na fi san na aure ki da na auri wata ni dai na fi san na same ki da na samu wata